Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan irin gudunmuwar da cibiyoyin horas da matasa wasan kwallon kafa ke bayarwa wajen zakulo matasan 'yan wasa da fasu horo a Najeriya. ba ne ba wasa ne. a wani bangare na su ga ci gaban wasan kwallon kafa a najeriya tsofaffin 'yan wasan tawagar super eagles na kasar sun fara kafa cibiyoyi masu zaman kansu da suke zakulowa tare da horas da matasa don su fice a harkar wasan kwallon kafa a duniya irin waɗannan cibiyoyin horas da matasa wasan kwallon ƙafa dai da a turanci ake kira da football academy kan shiga birane da karkara don tuntuɓar ƙanana da matsakaitan club club domin samun 'yan wasa daga wajensu da za su yi musu rijista a waɗannan cibiyoyi nasu Pascal Patrick tsohon ɗan wasan tawagar Super Eagles ta Najeriya kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Bauchi. Kana, coordinator na tawagar Super Eagles ɗin a yanzu, na ɗaya daga cikin tsoffin 'yan wasan ƙasar da suka kafa irin waɗannan cibiyoyi a jihar Bauchi. ya kuma yi bayanin irin tasirin da cibiyar tasa ta yi wajen haɓaka ƙwallon kafa a Najeriya. A gudumawa da ci gaba da muka samu yanzu kaga muna tafiya da akademin muka yi fatinarin da Yusufon na cikin garin Bauchi. wanda yake muna zuwa competition a duk yanayin yanda ya kamata a nigeria kuma akwai yaran wanda yake daga nan ma wayansu mun tura su sun tafi har wurin iglet an ɗauke su ya ba su dama na cewa eh ana yin wani abu kuma yanzu a cikin gari haka muna duba yara idan muka ɗauka daga nan wayansu sukan zo ma har daga wani guri mu tura su har wayansu wuri su tafi wayansu akadami kuma na wanda yake babba wanda za su zauna a ciki daga wurin su yi tafi har kasan waje yanzu akwai yaranmu da muka iba daga nan muka kai su lagos akwai ibrahim yana nan yana egypt wanda yake yana wurin yana buga wasa to kaga abu ne mai kyau wanda yake kuma yawancin yara yaran nan abin da za ka duba shi ne iyayensu ma ba su da ƙarfi allin misali yanzu ga osime a nigeria da talla yake ɗaukan ruwa yake yi a kai ya je ya share gida na wani amma yanzu babban mai kuɗi ne to kaga mu muna duba wa'annan yara-yara da suke kan hanya suke kan kwalta suke wa'ansu wurare da ba a lura da yanayin wancan wurin ba irin wancan wurin muke shiga muke sa mutanenmu su je su duba irin wayannan yara yanzu akwai wanda ya zo yanzu daga ibadan da shi wanda ya zo daga lagos yanzu kaga ana scouting program wannan idanun ka ne da ka je ka ana yi to mun kawo akwai kuma tumatumai ba wai nawa kawai ba da na wayansu saboda kai ɗaya hannu ɗaya ba dai iya ɗaukan gini ba wayansu za su zo ko a cikin wayancan aka samu ba wai a cikin yaran da mu muke uh, lura da su ba mu mu shine jihar bauchi ya zama cewa sun samu ainihin hanyar da waɗansu yara za su tafi wani guri kuma su ma su zama wani abu a yanayin ƙwallon nan a duniya su ma dai waɗanda ke samun horo a wannan cibiya ta pascal na cike da fatan zamowa wani abu nan gaba a ɓangaren kwallon kafa a najeriya da ma duniya baki ɗaya sunana nasir gazali mai dawa daga bauchi ida ina kwallo a dan wani lungu ne sai koci na ya ce ma akwai wani waje da ake taimakon yara na pascal patrick foundation in zo in gwada gaskiya muna samun horarwa sosai sai wanda ko suwaye da mu buga bol da su to za su san cewa eh pascal patrick foundation ana training me kake son ka cimma a rayuwanka ina so yau a ce na zo na kai matsayin ina buga national team sunana ahmad abdullahi shaibu daga nan bauchi a unguwan sarakuna da ina kwallo ne a karamin tim mu na unguwa haka zai kawo ni nan in zo in gwada in yi trial idan na yi making daga nan in allah yadda pascal patrick yana daukan ɗawainiyar yara fitarwa zuwa kasar waje trial ina na farko ma na yi making me kake son cimmawa yanzu a kasancewarka a wannan cibiya Eh, abin da nake so na cimma shine ina yi kwallo ne ba wai don kaina ba ina yi ne don ƙasa na gaba ɗaya baya ga tsoffin 'yan wasan tawaga super eagles na najeriya da suka yi hoɓɓasa a wannan ɓangaren su ma dai 'yan kasuwa da ke zuba jarinsa a harkar wasanni sun shigo domin ganin an samu nasarar ciyar da shi gaba fata yakini tsohon kyaftin ɗin tawaga super eagles ta najeriya ne wanda kuma a yanzu ke jagorantar kungiyar tilak da ke garin jos na jihar plateau ya bayyana wa shirin duniyar wasanni dalilinsa na kafa wannan cibiya dalilin koyar da wannan club din domin mu samu yara samu ci gaba inda mu muka samu ci gaba a kan ball tara su da muke muke zuwa muke neman yara mu koyar da su mu je scouting program turawa su gansu su dauke su su eh, sign contract kamar da wanda suka yi gaba kamar irin su Chidera Charles da others others da suka yi din haka muke yi zuwa yanzu kun kudda yara kamar nawa zuwa waje muna da yara da wanda da muka fitar da su waje yanzu ma akwai wani yaron mu da yake eh, ina France Mubarak muna da Chidera muna da lizzie dam yana buga Sevilla ina jin is one of the greatest player babban player ne da kowa yake ji ana kallo sama a TV ana Usman eh, wanda yake gangare dukkan su aka wace matsala kuke fuskanta wajen fita da su waje ba mu da wani matsala fita da su waje muna da president dinmu Alhaji Yuzu Arab in muka je scouting program in turawa suka gan yara suka ce ga wanda suke so to nauyin ya riga zo kan alhaji yuzu na sako kake da shi ga matasa masu sha'awar kwallon kafa advice da zan basu dauriya za su yi a kuri kuma za su yi football ba abin da zaka zo yau gobe ka ce ba zaka zo ba football tana nan kamar aiki ne in ka sa aika gaban ka dole kana so ka cewa aiki ta kalmasa amma in yayi a kuri inda aka san yanzu aka akwai yaran mu da suka gudu suka tafi wasu club inda suka tafi din ba san da za su yi connected da turawa ba mu kuma muna da connection da turawa wa ne ya samu ci gaba wanda ya zo na da mu mu ba ma forcing player i will be the last person da ba player a kuri ya zo fili in ya zo a zo wa kansa ne in bai zo ba ya yi wa kansa domin tun da nake buga ball coach bai taba zuwa ban a kuri ya ce fata ya fito ba shi yasa ake har gobe wanda suka sani za su ce an ah, ga mai agu mai dama an dama take a koma agu agu take a koma da kini kenan ce na gode kaya ma yaran nan su ji haka muke gaya musu amma rashin akurin su shi yake kawo rashi ci gaban su kana gan yaro yana kana neman ci gaban sa za ku koya mar abu yana yiyawa kawai sai ka ga wani ya zo sace shi tun da yan matasa da dama suka samu damar tsallakawa ƙasashen turai daga wannan cibiya ta tilak da ke garin jos don ci gaba da harkokin wasanninsu a can kamar yadda anas abdullahi ɗaya daga cikin 'yan wasan wannan ƙungiya ya shaida mana akwai ɗan anguwanmu wanda ake kira usman sani yana zama a gangare ya yi kulob kulob da yawa a ƙarƙashin nan ya tafi norway daga norway ya tafi saudiya daga saudiya ya tafi kuwait yanzu allah ya sa yana bugawa a ingila bayan shi kuma akwai akwai aliyu ana ce mai ali maza duka muna zama anguwa ɗaya shi ma ya zo a cikin garin jos yake ya zo an horar da shi allah ya kawo mai ci gaba ni ma ina fatan allah ya kawo mun ci gaba akwai dan wasa mubarak shi kuma ya zo daga neja a dan karamin lokaci shi ma allah ya kawo mai ci gaba yanzu yana ne yana taka leda a france waɗannan cibiyoyi dai sun samar wa matasa da dama ƙungiyoyi a ciki da wajen nahiyar Afirka. Duk da cewa wasu daga cikin masu kafa suna kokawa game da yadda gwamnati ba ta ba su gudunmuwar da suka mata, kamar yadda shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta spartans Football Club da ke jihar Lagos, Alhaji Abdullahi Miko na Kel ya shaida mana. A gaskiya muna samun ƙalubale da yawa. A misali daga bangaren gwamnati, duk da irin kokarin da suka ga muna yi babu wani taimako da suke ɗan yi mana duk iya abubuwan da muke ɗan samu ne daga wani bangare na harkokinmu muke kokari mu ga cewa mun yi developing din talent in yaran har su ma sun zama waɗansu mun ɗan babbaya da su inda za su samu ci gaba kuma kuma mu samu ci gaba da abin da za mu samu. ka da baki ga mabiyanka na ta shauki. si ta zuga ka kai bayaki yan kuta ce ka kai ta huci eh, ya ba ta kai ta zaki kaga zuba gidan madaci ban ga abin da ya raba ba wasa ne ba fada ba ne ba wasa ne dan ka san matasa menene wallan ka ko wasan matasa san wata ran a sha zuba ne kai wata ran ko dan uwan hadin ne Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Ibrahim Malam Goje da Muhammad Tasiru Zakari. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.